This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya juma'a cewa yana sa ran ukraine za ta amince da shawarar kulla yarjejeniya da za ta hada da zuba jarin amurka a albarkatunta domin taimakawa amurka ta fanso wasu tallafin tsaronta muna sa ran sanya hannu kan wata yarjejeniya nan da ɗan lokaci wadda za ta ba mu tabbacin maido da dala biliyan ɗari hudu zuwa ɗari biyar. Trump yana faɗa wa manema labarai a ofishinsa da Oval a lokacin da aka tambaye shi batun yiwuwar ƙulla yarjejeniya. Trump ya ce wannan babban al'amari ne kuma su 'yan Ukraine suna bukatar hakan, kana hakan zai sa mu kasance a cikin ƙasar inda ya ƙara da cewa za mu maido da kuɗaɗenmu. Ya ce wannan wata yarjejeniya ce da ya kamata a ƙulla tun kafin mu shigo ofis. Gwamnatin Trump ta ba da shawarar ƙulla yarjejeniyar albarkatun karkashin ƙasa wadda ba a saba gani ba. wanda bangaren mafi girman yarjejeniyar ya haɗa da tattauna kawo ƙarshen yakin na Ukraine. a halin da ake ce kuma a wani mataki na bazata shugaba donald trump ya kori janar ck brown daga mukaminsa na shugaban gamayyar hafsan hafsoshin sojin kasar a ranar juma'a inda ya yi waje da matukin jirgin yakin da ya kafa tarihi kuma jami'i da ake mutuntawa a matsayin wani bangare na neman fidda ma'aikatar sojin daga hannun shugabanni da ke goyon bayan bambance-bambance da daidaito a cikin mukamai. korar da aka yi wa brown bakar fata na biyu da ya aiki a matsayin shugaban gamayyar manyan hafsoshin ya jefa a kaduwa a ma'aikatar soja ta pentagon watanni goma sha shida da ya kwashe a wannan aikin ya fuskanci yakin ukraine da kuma fadadar yaki a gabas da tsakiya Trump ya ce zai naɗa jami'in sojin sama Laftanan Janar Dan Rezin Kane a matsayin shugaban gamayyar na gaba. a jiya juma'a ne kungiyar hamas da amurka ta ayyana 'yar ta'adda ta ce ta mika wata gawa da ta yi ikirarin cewa wani ɗan isra'ila ne da take garkuwa da shi shiri bibas wanda rashin gane shi ke barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta kungiyar ta 'yan bindigan ta ce ta mika gawar ce ta hannun red cross kakakin sojan isra'ila lieutenant Kanal nadab shoshin ya faɗa a dandalin x cewa isra'ila tana nazari akan wannan ikirarin tun da safiyar jiya juma'a ne firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce hamas za ta ɗanɗani kudatta kan rashin bada gawar shirin babs wadda take garkuwa da shi kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiyar ta tanadar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da wani daftari na bai ɗaya da ya buƙaci ƙungiyar 'yan tawayen m23 a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar congo ta gaggauta kawo ƙarshen zub da jini kana ta janye daga yankunan da ta kwace kwamitin ya kuma yi barazanan aza takunkumi akan waɗanda suka tsawaita yakin faransa da ta shirya daftarin ta aike da wani bayyanannen sako cewa babu wani matakin sasantawa na soji da za a ɗauka a rikicin na gabashin dr congo manufa ita ce cimma yarjejeniya mai inganci ba tare da sharaɗi ba kuma cikin gaggawa in ji jakada nicola derver ya ce ana buƙatar maido da tattaunawa cikin gaggawa tare da taimakon shiga tsakani a matakin yanki ya ce wajibi ne a mutunta 'yanci da kuma tsare yankunan demokaradiyyar jamhuriyar congo daftarin ya kuma kira ga sojojin rwanda da su daina taimakawa kungiyar m23 kana su gaggauta janyewa daga dr congo ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba mambobin kwamitin sun zargi sojojin rwanda da ba da taimako kai tsaye ga kungiyar m23 rwanda dai ta sha musunta waɗannan zargi-zargin cewa tana taimaka wa 'yan tawayen a ƙarshe 'yan sanda sun cafke mutumin da ake zaton shine ya kai harin wuka a jiya juma'a a gidan tarihi na kisan gillan da aka yi wa yahudawa a birnin berlin na holocaust memorial inda wani ɗan ƙasar spain ya samu mummunan rauni a cewar 'yan sanda nan take ba iya gano dalilin da ya sa ya kai harin ba lamarin da ya faru wuni biyu kafin jefa kuri'ar da jamusawa za su yi a babban zaben kasar a gobe lahadi kakakin 'yan sanda florin nath ya faɗa a wani taron manema labarai cewa an kai harin ne da misalin karfe shida na yamma da ake gani da wuƙa ne ko kuma kila wani abu ne daban bayan sa'o'i uku wani mutum ya miƙa kansa ga 'yan sanda labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. zan mazina, waga a mai ɗaki na. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatar an waye gari lafiya. Lafiya limi ya ayyuka. To wallahi alhamdulillah mun gode Allah ga sunan muna ta yi. Abin da ake cewa ba wuya ba daɗi. <laughs> to sai godiya sai godiya muna cikin masu rai muna kuma da aikin yi muna kuma iya yi gaskiya haka ne mun gode Allah ai na san yi a gurguje kafin mu mu shiga bangaren gaishe gaishe nan zan zan gaya maka abin da ya dauki hankali na a nan Amurka nan wannan makon a nan DC nan to a nan cikin Washington DC yawa ka san ka san ana yawan ba da eh, tikiti in kai laifi kowane irin ne kwarai da gaske na mota na faka mota na menene na eh. menene na gudu wuta ta ce ka tsaya ka ki tsayawa eh. na cilla gudu bisa fiye da ka'idan da aka yawwa eh. to waɗansu ne daga maryland daga jiha ba nan suke zama ba mm. abin da ita dai motar su rajista maryland ne eh. in suka shigo dc aka ba su tiket suka suka koma jihar su sai a ta aika musu da tiket suna watsi da shi a to to na gaya maka to sai yau shi babban shigar da kara na birnin dc eh. ya ce to kotu za a kai su saboda ana ta ba su tikiti ba sa saurara to kuma ka san tikitin nan aka baka idan dala goma aka caje ka aka baka wata ɗaya zai zama ashirin zai zama ashirin mm. sai koma arba'in mm. sai koma tamanin mm. to na san yin da mutane guda biyu guda da dai na ga abin nan biyu da suka ɗauki hankali na wani an ba shi <laughs> <laughs> ya yi laifukan tuki mota 88 84 ciki guda 80 daga ciki gudu yake fiye da ka'ida a cikin DC. To na san yana da aka bashi tikiti ya yi eh. ta watsi da shi ya yi ta watsi da shi yau eh. tikitin ci eh. ya kai dubu talatin da ɗari shida da sittin da shida da yake bin. <laughs> Wajen naira miliyan hamsin ake magana fa. To ka san kuma ba za a yafi ba. Wa'annan sai ya biya ba inda zai je wata kotu. Mm, ta mm. saboda <laughs> wannan laifin dan an ba shi dama an aka baka tikiti eh. za a baka dama idan kana da hujja a ni kisa ai an bani na ce wallahi wallahi ba ta yiwa eh sai ka je ka kai a wallahi sai na je na kawai to ai shi na je kotu na je kotu na Eliza amma kin sani malama Grace eh. wai har yanzu ba a ce min komai ba kuma kusan shekara yanzu eh to amma dai ai ka je saboda haka ba za a sai suka ce sun dakatar da eh, sun dakatar da wannan eh. ticket din tsawon shekara guda in je sai sun kira ni na ce to shikenan na <laughs> tafi eh ba kira ne ba to kaga koya akai ba zai mm. ta banya ba ba zai banya ba hukuma ta ta tana ciki to ɗaya kuma shi kuma na sanyin na yan bashi tikiti ɗari da goma sha biyar <laughs> daga cikin ɗari da goma sha biyar hamsin da biyu na cin na gudu <laughs> to ka ji kuɗin shi yanzu abin da hukumar eh, disin tana bin shi dubu ishirin da bakwai da ɗari takwas da tamanin da biyu to shi ma wajen naira miliyan talatin to kaji ai na san gudan su zarfi hashin gumin na shi na <laughs> to su shiga taitayin <laughs> eh, kajin da ake hukuma ake daukan ake bin kididdiga gaskiya kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar sada zumunci bari mu fara da mika gaisuwar ta'aziya na sanyi na gaisuwar ta'aziya zuwa ga malam hussaini girke bununu da matarsa sabuwa tare da malama adama abubakar don rasuwar ɗansu mulla umar sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Mr. Abdon Dallagin da iyalansa don rasuwar matarsa Hawwa Abdugin to Allah ya ji kan waɗannan mamata Allah kuma ya ta namu karshen. To amin sun amin malama Grace haka kuma bari mu mika sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Alhaji Muhammadu Modi Sanyinna a wanda shi kuma allah ya rasuwa a ranar talatar da ta gabata alhaji muhammad modi tsohon ma'aikaci ne sosai malamin makaranta da dai sauransu muna mika ta'aziyya zuwa ga kaninsa dr zubairu sahabi sanyi wanda aka fi sani da dr zubairu challenger da kuma ɗansa sufiyanu modi da sauran 'ya'yansa duka da ma ɗan nasa maneru sahabi sanyi da aka fi sani da maneru mai hoto sanyin na dukansu muna fatan allah ya gafartawa alhaji Alhaji Modi kuma Allah ya sa ya huta Allah ya kyautata baya mu mu kuma ya sa mu cika da imani. Amin sun amin to na san yana bari mu je zangon gaishe gaishe zan mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abar ya huce zuwa ga Baba Yumato mai addu'a jihar Katsina da mai girma sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Funtuwa sai Adam Harka Tasawa da usman manika mai ruwa road huntuwa sai salisu mai shinkafa son da ali abdullahi dogon baga sai ismail mika'il doro da biniya mudi malamin makaranta ragana allah sa ragana nan haka ne na sanyina sai kuma yakubu umaru mai gizawa da abdul aziz dan goggo mai aduwa sai hajiya magajiya bello mai aduwa da mani tinau mai addua da abubakar abdulkadir ja gaban mai addua sai kuma hussein gali usman hadeja da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da fatan mun tashi lafiya duka to amin sun ma'ani allah ya sa haka bari kuma mu kara gaisuwar ta wato sada zumunta da fatan alkhairi zuwa ga amadu manaja anguwan karofin madaki a baucin najeriya sai sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba Lami da uban domin bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke kan titin unguwan bakaru a bauchi da sarkin garin langas da ke gundumar birshi a karamar hukumar bauchi da kuma hajiya jummati wadda aka fi sani da maman abba a gidan sarkin yakin bauchi a unguwan karofin madaki sai alhaji bala joni na kasuwar da lawan bauchi sai kuma bala laba mai barcelona garado da yahaya danno azare da alhaji adamu abda beli da muhammad my friend babu gudu da aliko auta kafinta yalwa da kuma lawan bin hambali mk dan silba sokoto sai macu direban keke lagu a karshe da honorable awwal madaki dabar makaho azari da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya to amin suma amin na sanyi na yau ma mun yi wani bakon matashin mawaki. Matashin mawaki wato eh, Naziru mai atamfa kenan. Naziru mai atamfa. Eh. Allah ya sa da atamfa. a to akin san suna aka ce suna <laughs> lakabi suna linzami ne. <laughs> To ga wakilin mu rikayya da bakon namu. Suna Nazir H mai atamfa. To a matsayinka na matashin mawaki shi mai jawo ra'ayinka kaga ya kamata a ce ka tsunduma tsin cikin harkar wake-wake. E, eh, kin san ni gaskiya ma na farko tun ban taɓa tunanin cewa zan kasance waka da zama sana'ata ba. Hasali akwai abubuwan da na yi sana'in da na da yawa a baya. To amma tun ina yaro ina irin wake-waken yarinta mamata tana faɗa min takan yi min wasu matsala tsokana ta haka kenan kin ga baiwan abun ne da shi aka haife ni haka ana gaba gaba gaba gaba ya zo har na fara kasida kasida na fara gaskiya na fara yaban manzana to daga nan kuma sai abun ya ta gaba gaba gaba har zuwa yanzu gaskiya to wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burin naka eh gaskiya haƙuri da gaskiya da kuma jajircewa da bin na gaba Mm. irin wa'annan abubuwan gaskiya kusan su ne suka kawo ni yadda nake ban damar da komai zan samu a ni dai kawai ya za na a cibin kuma mutum idan aka ce babba ne shi ya fi ni da zan same shi a guri to zan ci gaba da girmama shi fata ni ma na kawo ne ke kuma wataƙila ma na wuce yadda yake. haka ne to mm. wani hanya ka bi domin ka ka fara waƙe waƙe. eh na farko da na fara waƙa ina samun matsala gurin kiɗa irin wayan da ake wa kiɗa hai na zo na fara koyon kiɗa da kaina. na zo na fara buga kiɗa to na fara na koyi kiɗa saboda waƙoƙina ne saboda na tashi zan yi kawai na samu na buga kaya ne da kaina to haka kuma Allah ya taimake ni na samu wannan daman wasu ma na yi musu waƙoƙin da kiɗan da an sassan su kuma ni ma kiɗa waƙoƙin da aka sanna a gari dinni ne da sauransu. To ko da yake ka bayyana cewa an haife ka ne da wannan baiwa na waka mm. amma baya ga nan wani irin kalubale ka fuskanta a gida sakamakon wannan harka na waka da ka ce za ka fara a lokacin. ito eh gaskiya da farko ban samu ara ba har yanzu ma. kafin nan babanmu kafin Allah ya babanmu rasuwa shi ma ya goyi bayan haka mahaifiyata da ya yi na duka sun ce mun in je in ci gaba da yi tunda sana'a ce ai ba san yadda abincin mutum yake ba ni dai kawai kula da ibada to kana da uban gida ne eh gaskiya akwai baran ce babu ba uban gida na bare Umar M Sharif ne duk duniya ma sun san wannan hmm. gaskiya to wani waka ka fara rirawa. wacce na fara rirawa ko kuma wacce aka sani da ita a gari wanda aka san ka da shi wanda yanzu da karira za san e fa a tamfa ne a cikin zauren namu eh sun kai hudu ma amma dai baran yi daya akwai ta yake cewa Nga ga gidana mm baby kudi na mm baby mai kike so faɗa min na baki kyauta ta soyayya waka gaskiya ita ce wacce aka san da ita kafin waƙoƙi kuma wanda su biyo baya. Suka biyo baya. Eh. To wani irin waƙoƙi kake iya na soyayya ne ko kuma akwai wasu waƙoƙi da kake yi? A'a ina waƙoƙin aure siyasa duk dai waƙar da ake ta neman abinci ne ina yin ta amma bana waƙan zagi ko zan mutunci gaskiya. To tun da baka fuskanci kalubale ba lokacin da zaka shiga wannan sana'a ta waƙe waƙe ko in ce sana'a ta waƙa wani kalubale ka fuskanta bayan ka shiga cikin wannan masana'anta. eto eh kin san ba ma ni ba in dai haddi aka ce mutum wai nema yake yi kowane bangare yake a ciki to da gaskiya sifa ya yi haƙuri dan dole zai fuskanci kalubale daban-daban a ce ka neman ɗaukaka balle ma a ce abu na mutane ai sai dai ka yi haƙuri kawai ba za ka taɓa zaman wayan da kake so ka zama a ce baka gama da hasara da yake shi da abubuwa da yawa sai ka gan shi dai ka yi haƙuri kuma haka za ka ɗaukaka kuma za su ci gaba da ƙaruwa ba su taɓa ƙarewa ba saboda dole ne sai an yi ma abu ne na mutane ba wai da ka je daji ka kulle kanka ba mutane ne yoni malamai ma nan ake musu hasara malamai ma balle ma kai da kake abubuwan ka cikin mutane duk duniya a ce kai ne can an tare ma can wannan ya zo can ai dole dai kai hakuri wani ba ya so ga kaji wanda suke kan kadamin ba su su ga wani ya fi su kin ga da abun duk dai irin wannan abun na ba duk wannan kalbala mun fuskance shi amma mu da yake zuciyar mu a wanke yake mun riga da mun rike Allah muna mun yi to nasarar mu ta zuwa haka eh, ina business hankali ina business din atamfofi shaddoji da sauransu a ana sai da su ce dai dan kasuwa ne babba a sosai ma ai <laughs> to ai ba za a tsaya gude ba kin san sha'anin sha'anin rayuwa abubuwa sukan jiya kuma tun kamar waka lokaci ne fim lokaci ne in baka tsaya kai da amfani da daman da Allah ya baka ba daga baya sai ka zo kana da ne gaskiya to shi ka shiga daga ciki eh wannan shi ma lokaci ne <laughs> ah, wallahi lokaci ne a ƙarshe me zaka ce eh to gaskiya a ƙarshe ina fatan alkhairi ga mutane masoyana gaba ɗaya waɗanda suke bibiya na suke saurara waƙoƙi na ina ƙaunar su kuma insha Allahu ina nan da kawo musu abubuwa bidiyoyi da albums na waƙoƙi da nake shirin yi musu kuma insha Allahu kamar da suka amshi wannan salon da na kawo musu kin san salon da nake na kawo musu creating yi kuma suka amsa zan ci gaba da basu su nishaɗi ta wannan salon insha Allahu to da wani waka zaka rufe mana ƙarshe Isabel rufe da 'yar shila, wata waka ta 'yar ah. shila. <laughs> Wacce ake cewa amsa na ki dan shila duba hakan na yi ham. In za a banke a duniya ta hana yi dace da 'yar shila. ko na sanyi na an iya waka. Ai to gaskiya wato kin san muna ta samun matasan mawaka eh. suna tasowa abubuwan sai dai eh. sai dai godiya Allah kawai za a ce. Kamar yadda ya ce ba na dama ko tunanin haka bai yi ba amma da yake ba gado ba wani abu haka kawai. Nan Allah ya tsara mishi rayuwar shi kaga yana kuma tashe kwarai da gaske to Allah ya bada nasara mara Nazir. To amin sun Bakon da ka raka ya dawo. Eh wato bayan gama shagulgulan biki. <laughs> ai dama dama dama an dan dau hutu ne da fatan an kokoma gida baki da suka zo eh. wanga wanga buki na turaki eh. Allah ya sa kowa ya koma gida <laughs> lafiya to amin sun Allah kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba mm, an goda amarya kwarai da gaske To ga ga dama ka ce. Gina da buhun labari mai buhun labari yau ga yau kuma ga tsarabar da ya aiko muna. <laughs> Amma dai a saurara a hankali. <laughs> Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA tare da sauran ma'abuta sauraron wannan kafa ta murya Amerika mai albarka da ka fatanin ma'abuta wannan shiri namu mai farin jini mai maganin hawan jini wato filinmu na bari ya huce. Labarinmu na wannan sati shine labari mai taken abinda babba ya hango yana zaune yaro ko ya hauri mi ba zai hango shi ba. Wato labari ne na ɗan Fulani da yake da wani aboki babarbare. Ko shi suka haɗu babarbare abin da yake tambayar ɗan Fulani ina godiya saboda ɗan Fulani yana da godiya shi baya da ita. Ko shi kafin ya tambayi komai sai ya tambaye shi yaya godiya sannan a gaisa. Ɗan Fulani ya gaya ma babansa cewa bafa ina da aboki dan Borno yana kaunata sosai ko she gani kafin ya tambayi komai ma sai ya tambaye ya godiya ya godiya ta bafa ya ce dan fulani ni kuma yana ganin kamar ba kauna ba ce ya ce a kauna ce suka ta gaddama bafa yana cewa ba kauna ba ce dan fulani yana cewa a kauna ce sai ce to ka jaraba shi mana ya ce to ya zan yi jaraba shi bafa sai ce tunda gashi godiyarka ta haihu yau kuma gobe kasuwa kaga ba da ita za ka je ba idan kuka haɗu da shi inda ya fara tambayar yaya godiya sai ka ce masa ta yi abin da kake so dan barno Allah ba shi duk abin da fito na farko a bakinsa sai ka zo ka gaya min haka ko aka yi suna haɗuwa kasuwa dan barno kamar yadda saba a dan Fulani an shigo kasuwa yaya godiya sai dan eh, Fulani ya kada baki ya ce a ai godiya ta abin da kake so dan barno abin da fito farko a bakin dan barno sai ce ta mutu sai ce a ta haihu dai ya ce a to madalla madalla madalla fulani yana koma gida sai ga baffa ya ce lalle baffa abin da ka gaya man gaskiya ne a yana gaya ma dan borno cewa godiya ta abin da kake so dan borno abin da fito bakinsa kawai sai ce wai ta mutu sai ce ta haihu dai sannan aka gaisa ya ce to shi kenan kaga yanzu ka gano abin da gaya ma ya ce eh ya ce a ah, to baffa ya kai ka gano cewa abin nan ba kauna ba ce ya ce to kai dan fulani gadon gidanku shanu gadon gidan bare-bari doki dawaki har idan kaba mai kudi aka ba shi kyauta sai a ce an kara ma borno dawaki ce kai kana da gadon gidan shanu kana da kuma da daya e, dan borno ba da gadon gidansu doki ba da gadon gidanku shanuwa to ya za a aikace yana abin nan yana kaunarka ai tambayar da yake ba wai yana tambayar ka bane baya son ka da ita ne ce. eh lalle ba fa na yarda abinda babba ya hango yana zaune yaro ko ya hauri mi ba zai gano shi ba wannan shine karshen labarin mu na wannan sati sai kuma wani lokaci za mu ci gaba in Allah ya so da wani labarin a huta lafiya. Na shi Abdullahi Jangebe, da Lakin Jangebe sai mu sake haɗuwa ta gaba insha Allah. labari lalle kan yau an haɗa ku. Yau an haɗa ku. <laughs> Ko zan ce ya raba fada ne ko kuma ya hada fada. Ya ne kara hura wutar rikici. <laughs> Ta babban labari kawar warware ta. Mun gode kware da gaske. Mun ga malama Juli na daga fada hannu sabili da haka cina mu ja burki na yanzu a madadi. Murtala Faruk sanyi na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.